Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. jarumi tijjani asasi da aka fi sani da damisa na ɗaya daga cikin manyan jaruman kannywood da suka fice tare da samun ɗaukaka a dalilin wannan sana'a ta wasan kwaikwayo kuma ko a yanzu da kasuwar fim ta durkushe yana ɗaya daga cikin jaruman da suke gabatar da fina-finansu a youtube ta yanar gizo kuma fim ɗinsa ya samu karɓuwa a gun masoya sosai to ganin jarumi dadi hikima da yanzu haka yake tashi shine jarumin da ke jan ragamar shirin yasa na nemi sanin dangantakar da ke tsakaninsu ga ga ma yadda mu ta kasance. Ni sunana Tijjana Abdullahi Asasi wanda mutane suke kirana a dahama a cikin shirin gidan Badamasi. An haife ni a Kano a unguwar Dandago kuma na taso na yi makarantar firamare a gwale local government a gwale firamare kuma na yi secondary ma a gwale secondary ban ci gaba da karatu ba na shiga harkar mota bus da kanan kuma dai allah ya da mai gidana ubana uban Daki na Adwa mai gidan dabino wanda na tashi a sa a sanadiyar sa na shiga masana'antar kani wata wanda yanzu ake dama da ni a sabon shirin ta mai dogon zango jarumi dadi hikima ne ke jagorantar shirin abin da sa muke tunanin dangantakar da ke tsakaninku ko me zaka ce akai um, ta da dadi hikima wanda ake kiransa da abale yaro ne da yake ganin girman mutane yana ganin girman na gaba da shi kuma wanda ido idan kana kallon sa sai ka ce mara kunya ne amma yaro ne da yake da hankali wanda idan ya san ka girme shi eh, kulawar da yake baka ko haifarsa kai iyakaci kenan kuma ina alfahari da shi a matsayin yana ɗaya daga cikin yara na ka gane da muke neman abinci da shi um, alaƙa ce gaskiya mai kyau tsakanina da shi akwai kyakkyawa alaƙa yana ganina a matsayin mai gidansa ina ganin shi a matsayin yaro na da nake so a koda yaushe. Me za ka ce a kan durkushewar kasuwar fim a Kannywood abin da ya sa kowa ya koma yanar gizo? Wato a'a masana'antar fim um, ana ganin ta durkushe ba durƙushewa ba ce ba. Um, wato babban kalubalen da masana'antar fim ta take fuskanta shine a kowane abu tana yin updating amma a harkar kasuwanci ba ta updating a yau idan kyamara ta shigo sabuwa kokarin kane wata suna kokarin yadda za a siya ta yau a tripod ko menene na harkar fim sound bangaren sound costume komai ana neman a samu high class ha gane amma idan aka ce ana magana na kasuwanci magana ta gaskiya kullum ba ma buɗe tunaninmu ko kuma a ce um, mu buɗe kwakwalwar mu yadda za a yadda duk duniya ake a ba ma yin irin wannan abu um, misali um, professor abdullah uba adamu ya sha faɗa cewa yanzu ba wai kano state eh, kaduna state eh, just ake yi wa fim ba duniya ake yi wa fim yanzu duniya ta zama global ka gane a dage ku fito ku yi wa duniya fim ba wai ku dinga yi wani guri fim ba wanda ƙarshe ya sha faɗa cewa yanzu kasuwanci na duniya online business ake to duk ban yadda ba amma daga lokacin da Allah ya kawo lockdown kowa ya zauna a gida aka shiga wani yanayi daga lokacin mutane suka gane ashe za su iya samun kuɗi ta YouTube to daga lokacin aka fara program din ah, YouTube. Um, Arewa 24 tana ɗaya daga cikin wacce ta assasa series wanda mutane suka shiga cikinsa sosai da sosai kuma suka ga fa'idarsa amma a talabijin wanda sai kana da ƙarfi za ka iya yi kuma sai an nema za ka yi saboda ba ka sa kuɗin ka kawo dukiyarka ka yi amfani da wannan abin don yi ba. Amma da ka baya da ka lokacin da Lawan Ahmad Allah ya buɗe tunaninsa ya fara yi ya ɗora a kan YouTube kuma ya fara samun alheri masu Um, fim ɗin bugun zuciya suka biyo haka dai mu dai mu ma 'yan almajiran dai a haka daga baya mu ma muka shigo muka keto muka taho ni ma nema abinci kuma Allah ya sa mana albarka a cikin wannan nema a gani da muke Muna yawan samun tambaya akan fim ɗinka na a duniya musamman ma masu neman sanin ma'anarta ko kuma akan me take koyarwa ko me zaka ce? Um, mutane suna ta surutun cewar wani mai fim din a duniya yake karantarwa mai fim din a duniya yake me sanadiyar da ake yin sa me ma'anarsa wato ba za ka shiga zuciyar mutum ka yanke masa hukunci ba sau da yawa mun haɗu da malam sadiki wanda ya kira ni har gida ya ce da Allah ina son ina kallon fim din ku dan ba fim din Hausa da nake kallo kamar shi saboda yana kayatar da ni amma ina son da Allah ku daina ashar da rantsuwa in kuka rage wannan wallahi ni ban taba ganin fim din da yake ba na nishaɗi irin shi ba amma a koda yaushe wani lokacin akan wani zaka ji yayi attacking ɗinka a social media a abu kaza da yake bai da amfani a hana a daina ai ita gwamnati ba mahaukaciya ba ce ba yadda za a yi bata ba wa mutane aikin yi ba kuma ta zo ta ruguje ma aikin da mutane suke yi ba zai taɓa yiwuwa ba amma idan ka saba da addini ka saba da shari'a ta constitution na ƙasa dole a taka maka mulki akan abin da kai ba daidai ba majority fim din YouTube ana dora shi ne a sararin samaniya a yi shi kaga bai da alaka da Kano Kaduna waye kaza kaza kaza lokacin da hukumar ta tafi na binai ta kira akan mu zo mu mu'amala da Um, da ita wasu da yawa cewa suka yi ba za su yi ba ina mutum na farko da na fara cewa na yadda saboda ina son a gyara min kayana ina son nan gurin a ce kuskure ne in cire nan ba daidai ba ne in cire ina bala'in san shawara kuma dan ina son jewa Allah lafiya yasa kada zuciya ta ɗauke ni ko kuma wani abu in yi shi ba daidai ba ka gani to idan har wasu mutane ne za su duba mun to za su dinga kallon can gurin da gyara nan gurin da gyara nan gurin da gyara sannan in cire in gyara sai na je na kai hukumar ta tafi finai na bin sun bani certificate sannan zo ɗora fim ɗina akan sama wanda a halin wasu suna cewa ba ta da hurumi ita kuma ka'idar jihar Kano ne ba ta yarda a ɗora mata wani abu ko a sayar mata da wani abu da ba ta yarda da shi ba a jihar Kano wannan abu yana bani sha'awa kuma yana burge ni kuma hakikanin gaskiya um, ni kofa ta a buɗe take idan ka gano matsala haka kaza matsala ce can gurin a gyara ta matsala ce can gurin a gyara ta dama ita abun rayuwa ta duniya ai abu ne akwai mai kyau akwai abu mara kyau dole in za ka nuna cewa wane mara kyau ne mara kyau ne mara kyau ne sai ka nuna wannan shi kuma ga layin da yake mai kyau mai kyau mai kyau to me fim din a duniya ke koyarwa ko in ce akan me fim din ke magana na kirkiri fim ɗina ne akan son zuciya da ni da kai da ke da ke da ku duk da za mu cire son zuciya a cikin zuciyarmu to da mun zauna lafiya babban matsalar mu ita ce son zuciya ita na saka a cikin gidan malam ba ka taba ita ce a cikin gidan harƙalla ita ce a cikin gurin har wasu hukumomin ma wanda idan kana kallon abubuwa da yawa za gani son zuciyar mutane ne ike jawo matsalar hagani gani da take faruwa wanda manzala sallallahu alaihi sallama yana cewa um, akwai wata tsoka a jikin dan adam idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru idan ta lalace kuma dukkanin jiki ya lalace wace ce ce zuciya to majority mutane suna rayuwa akan son zuciya wallahi da zamu mu cire son zuciya a cikin al'umma a cikin rayuwarmu da mun zauna lafiya to ma'ana dai shi fim din a duniya an kirkire shi ne saboda son zuciya irin na dan adam ni kofa a buɗe take akan duk mutumin da ya gani gyara a gane um, ya fito akwai wasu fim ɗin irin naku na series da zaka ga kamfani ko gwamnati ne suka ɗauki nauyin ko kuma ba da tallafin ayi ko naka na ɗaya daga cikin irinsu a ni tallafi ba wani mutum da ya taɓa bani tallafi ko wani gudunmawa face mamni ba a taɓa bani ko wata ƙungiya ko wani abu ba a'a ina nuna abubuwan da suke faruwa ne a cikin al'umma wasu abubuwan ma ba za su faɗi ba wasu abubuwan ma ba za ka iya farta su ba to me zaka cewa masoya masu kallon fina-finanka musamman ma na a duniya wato masu kallon wannan shirin fim sai godiya akwai real tijjani abdullahi asasi account ina ne na instagram sannan ina yin facebook ne da kuma ina yin whatsapp duk mutumin da iga gyara ko wani abu ba daidai ba kira ni ya gaya min cewa kaza kamar da ma sadiq mun min shine kyakkyawan kalma mai daɗi Allah subhanahu wata ma da ya aiki annabi mai gurin fir'auna ya ce masa ka je masa da zance mai daɗi ya kamata idan mutum ya gano gyara a cikin sabganka ya kira ka dan fim ba ya bane ya za ya samu lambar ne ta ina zan isar da sakon wani abu kaza gyara ne ya fahimtar da kai to gaskiya ni dai zan dauka saboda ina son in je wa Allah lafiya Na gode, na gode. Allah ya saka da alheri shi masoyi ba abin da kake ce masa sai godiya saboda shine rayuwarka sai yana son ka kuma sannan al'umma za ka samu kuɗi al'umma za su so ka za ka rayuwa dai mai daɗi. Shimshiɗar fuska ta wuce ta tabarma, tallafa mini karso ya sani Akan gwagwar mayar fagen fama idan kina suna bani babin rama idan za ki kije da ni idan na yi fushi kiran rashe ni silar so na shiga babban karin idan gani ga ki sai injin na farin ciki mai sabuwar amarya bayan a da Madalla Nura Bala Adamu marubucin labarin fim ne da sunansa ke jerin sunayen manyan marubuta a Kannywood. Kuma a shirinmu na yau ya bayyana wasu daga cikin finafinan da ya rubuta tare da waɗanda yake kan rubutawa. kamar yadda za ku ji. Sana'ata a ciki mutane da dama sun sani cewa ni marubuci ne kuma kaɗan daga cikin rubuta dan gaskiya suna da yawa a wa'inda dai suka daɗe ta tun can can da daɗewa akwai irin su umma hani akwai sanadin aure akwai awwal akwai isan akwai irin su jikan baushe. Tabbas akwai labari da kusan nake rubuta suna ma da yawa saboda masu dogon zango akwai irin su a zahiri akwai ilin baba akwai aiman da aimana akwai sanadin su akwai kuma baba amina aure sai uwa uba kuma akwai ninawa wanda nake yi shine igiyar sarauta kusan dai bamu fara dorawa ba amma dai kwanan nan nake tunanin cewa za mu fara dorawa sannan akwai wani wanda shi ma kwanan nan suka fara aikin sa shi ma ba fara dorawa ba su abdul im sharif shine bashin dalili insha Allah suna nan kamar a zahiri ma ya fita ilun baba shi ma ya fita aiman da aimana suna kan aiki sanadin so ya fita a aimini aure shi ma kamar ya fita don kusan duniya ta san wakan baba aimini aure to akan wakan aka rubuta wannan labarin amma yanzu akwai wasu a ƙasa wanda nake rubutawa wanda ban riga na gama su ba shi yasa ba zan iya to wani bayani za ka yi mai sauraro akan yadda rubutun labarin fim da kuma labari mai dogon zango yake wato bambancin da ke tsakanin su. To alhamdulillah kusan a takaice dai a bayanin da zan yi mai sauraro akan eh, labari mai dogon zango da kuma labari da ake takaita shi kusan labari mai dogon zango labari ne da zaka ɗauka ba na mutum ɗaya ba labari ne na unguwa abin da suke faruwa unguwa kuma zaka tsawaita abin nan ɗin to idan ma labari ne na mutum ɗaya zaka ɗauka ya danganta daga yanayin rayuwarsa da tun daga tasowarsa yana karami har zuwa girmansa a labari mai dogon zango yana fitowa ne da za ka fara da wuce ka fara da irin mutane irin bakwai ba to amma idan labari ya ci gaba da tafiya za ka yi mamakin mutanen da za su shigo ciki amma shi ko wancan labari na home video za ka ga labari ne za ka takaita shi Ah, sau tari ma mahukunta masu shirya fina-finan idan suka zo suka samu marubuci sukan gaya mai cewa suna son ah, labari wadda bai wuce bai gaza sama da awa ɗaya ba ko da ya wuce awa ɗayan kadda ya kai awa biyu to shi wannan ana takaita shi ne har ki ga an raba shi an samu fat 1 and idan ya yi yawa ne ya kai part 3 to amma wannan ko shi labari mai dogon zango labari ne wadda ba a san karkensa ba kawai dai ana tafiya rayuwa ce rayuwa rayuwa in aka gama na wannan a ɗauki na wannan koko a wannan bangaren ka sha gwagwarmaya a nan bangaren karatu to bangaren neman aiki shi kuma ya wata gwagwarmaya ka sha to haka labarin mai dogon zango yake bambancin shi da wancan kenan saboda wancan ana taƙaita wannan shi kuma ana jin shi da abin nan ganin yanayin fina-finan da ka rubuta ya sa nake tunanin ko kana da yaran da kake koyawa a ƙarƙashin ka to gaskiya da kika ce yara sai na ga abin ya ɗage man girma duk da cewa ni ma yaran ne amma dai akwai waɗanda suke zuwa suna koyar rubutu muna nuna yadda ake muna nuna mu ma dai muna zuwa mu ƙara ƙaro ilimi akan yadda ake rubuta abin nan ɗin a gaskiya akwai wanda suke ƙasa na akwai mata da maza wanda matan da gaskiya sun fi kokari saboda su ne suke da lokacin da za su zauna su abin nan to gaskiya namiji shi dai ya fi kirkira ne amma mata tabbas suke da lokacin da za su zauna ga suna rubuta labari kuma yadda ya dace sau ta da ni na kan gaya masu cewa kada ka rubuta labarin da zai zo ya jawo maka wata matsala ka dinga kallon abin da zai amfanar da mu ka dinga kallon ya zama kamar darasi ne eh, gani gawa ne hausawa suka ce ya isa na tsoron allah irin wa'in abubuwan sau tari ina nuna masu kuma idan suka rubuta abin da suka kawo in gani wani zubin mai gyara wani zubin kuma ba gyara don na gama wani rubutun wani sai in ga ni ya ma ɗara ni gaskiya to ko akwai wani rubutun labarin da ka yi na haɗaka ko wasu abokan sana'arka ko yaranka labari da aka taɓa yi a kano wadda kusan dai na manta abin labarin shi ma kusan haɗaka ne ina ɗaya daga ciki wanda akalla na rubuta sinasinai sun kai guda goma amma shi ba labari ba ne mai dogon zango na akwai wani labari shi ma kusan Eh, na abokina ne a nan kaduna abdul sharif da a ce babu so shi ma labari ne wadda insha allahu nan gaba mutane na sani suna bibiyar labarin za a ga sauyi a cikin labarin saboda wani series idan ka fara shi kai kadai to dole ba zai ci gaba da tafiya ba sai ka dan nemi shawara na marubuta ko kuma wani zubin a lokacin ne za a yi wannan haɗakar ni ma akwai wani labari da insha Allah zan nemi wani marubucin da za mu yi haɗaka saboda in kai ya zafi ya kamata a ɗan dinga fa masa ruwan sanyi To Madalla a masana'antar fim ta Bollywood kuwa har yanzu ana kan yin addu'o'i da kai ziyarar ta'aziyar mutuwar babban jarumi da ya rage guda ɗaya kwal a jerin jaruman shekarar 1940 lokacin da masana'antar Bollywood ta samu sauye-sauye da bunƙasa bisa taimakon irin su marigayi Dilip Kumar wanda ya rasa ransa bayan ɗan ƙaramin jinya a watan jiya abin da ya sa na nemi jin ta bakin jamilu indiya ga kuma abin da yake cewa Assalamu alaikum shiru Allah kana malaikar Jubrahim Irban Valahi Garnivalahi hai sace present sa tarif Allah ka hei jiwa mai abko ya hafir shi mulakat kare isbari station isbari kare karam nam he mera nam he Jamilu Adamu dan waye hajiya kamar da kika tambaya lalle tabbas an yi rashi babba a kasar indiya kuma rashi ne babba wanda ba ma a kafar shirya fina-finan indiya ba a rashi ne gaba daya a garin indiya gaba daya domin wannan jarumi wata mai suna muhammad yusuf khan wanda aka fi sani da dalif kumar ya mutu a bakwai ga watan julai shekara 2021 wannan jarumi dai an haife shi ne a 11 ga watan disamba 1922 kuma ya mutu yana ɗan shekara 98 sannan ya yi daɗe yana fama da rashin lafiya da rashin lafiya amma kuma sai dai a wannan watan ne Allah ya ɗaukar shi kame da kowa ya sani wannan jarumi wato mai suna Talif da mutum ne musulmi kame da kowa sunan shi Muhammad Yusuf Khan mutum ne musulmi kuma maman shi musulma ce mai suna Aisha baban shi musulmi ne wato mai suna Lala Gulam sannan wannan jarumi ya cinye sunan shi ne daga Muhammad Yusuf Khan zuwa Dalif Kumar ba shi canja makan shi ba a rawaito na farko wata mata wata uwar gidan shi a harkar fina-finai na indiya a wancan lokacin a can 1930 ita ce ta canja mai suna ta ce tana da wani fim da ya kamata ta fashi ya fara yi amma kuma akwai matsala matsala ita ce ya kamata ya canja sunan shi daga Muhammad Yusuf Khan zuwa wani suna mai daɗi wanda sunan zai yi daidai da al'ummar garin da kuma mutane masu son fina-finan Indiya a wannan lokaci kuma ta ce ta yi tunani ta gaba sunan da ya dace da shi da ya wuce da Kumar ya ansa sannan kuma akwai wani zantawa da shi da aka na musamman a 1970 aka tambaye shi cewa me yasa ka sauya sunanka daga daga Muhammad Yusuf Khan zuwa Dilip Kumar sai yake cewa yayi haka ne saboda tsoron baban shi domin baban shi bai so yayi film din yayi film a wancan lokaci kuma baban yana kiran harkar fina-finan India iskanci ne da rashin kunya shi yasa baban bai ma na'am da fara fina-finan shi ba bai so har baban ya bar duniya bai so yana yin fim to hakan yasa sai ya sauya sunan shi domin ya san baban bai kallon fina-finai yasa ya sunan shi saboda ko da baban ya fita waje yana jin labari ana cewa wane wane ba ma zai san da wa ake magana ba shi yasa ya koma dalif kumar wannan jarumi dai kamar yadda muka sani ya fara fim ne a 1944 wani fim wata mai suna jawan bakka kuma wannan jarumi Ah, ya yi fina-finai da dama kamar irin su Devdas Saudagar Ambas An Dag Azad da sauransu sannan a wani lokaci shi ya yi fina-finai da wa'annan manya-manyan jarumai kamar irin su Bije Tamala Madubala Nargis mimmi Mina Kumari da kuma Kammi Kaushal wannan jarumi dai ya yi yunkurin auren wata babbar jaruma wata mai suna Madubala wanda suka yi fim mai suna Tarana da ita a 1951 amma hakan bai kasance ba domin kowa ta ce yamma babanta rashin kunya sannan daga baya ya zo ya aure wannan jaruma wata mai suna saira banu a 1966 daga baya kuma ya zo ya aure wata mata wata mai suna asma rahman a 1981 suka rabu a 1983 sai ya rage tare da matar shi ta farko wata mai suna saira banu duk da wannan mutum ya zare da aure tun daga 1960 zuwa yau mutumin nan bai taba samun haihuwa ba bai samu haihuwa da asma rahman ba sannan kuma bai samu haihuwa da saira banu ba ita dai saira banu din ta taba daukan ciki a 1972 amma kuma sai allah dai bai sa cikin ya yi karfi ba har an samu yaro ba ta yi bari tun daga lokacin kuma ba ta kara daukan ciki ba wannan shine takaice wani labari akan wannan babban jarumi wata mai suna dalif kuma ko in ce muhammad yusuf khan wanda a yanzu haka ya riga ya mutu a makon da ya gabata yana dan shekara casa'in da takwas sai mu ce allah ya ji kanshi allah ya gafarta mai in namu ta zo allah samu cika da imani to madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu ma madadin sashen hausa na radio france international ne hawa kabir da na shirya ne kuma gabatar ke muku fatan alheri